spacex wani babban kamfani ne da yake a ƙasar amurka wanda suke lancin ɗin rocket zuwa sararin samaniya mai mallakin wannan kamfani shi ya kowa kuɗi yanzu a duniya wanda ya zo da wani abu da ba a taɓa zuwa da shi ba a harkar lancin ɗin rocket zuwa sararin samaniya shine wanda ya fara samar da rizikun rocket wato ko rocket din da za a harba idan bayan ya kai abin da zai kai sararin samaniya zai dawo kasa ya london a kara amfani da shi don kuwa wannan sakon ko kuma ƙara harba wani abubuwa sararin samaniya Falcon Heavy is configured for flight. E minus 15, standby for terminal count. eight, submission, six, five, four, three, two,